Iyalan Alhaji Muhammad Makinta wadda aka fi sani da Malam Kacalla da kuma marigayi Alhaji Adamu Abdullahi Koki na farin cikin gaitan yan wada abokan arziki zuwa wurin daurin auren 'ya'yansu Hamziya Muhammad Makinta wadda aka fi sani da Amira da kuma Husaini Adamu Abdullahi wadda insha Allah za daura a ranar Asabar 31 ga watan Oktoba shekarar 2020 waje a Bulunkuta Abuja bayan Stadium Lion yan doya Maiduguri jihar Borno lokaci karfe 10 na safiya wushe wushe Juma'a 30 ga watan Oktoba shekarar 2020 lokaci karfe 5 na yamma waje a GRA Maiduguri Liaison Office Yobe jihar Borno. Allah ba da ikon zuwa amin. Sanarwa daga MC ɗan Yarabawa.